alaikum warahmatullah barkanmu da warhaka bidiyon mu na yau zai bayani ne akan yadda ake updates na applications kamar yadda wani ya tambaya idan kana so kai update na applications ɗinka ko kuma ka gane applications ɗin da suke da bukata a musu updates so ana yi ta cikin settings sannan ana yi ta cikin google play store za ka zo ka shiga cikin google play store ɗinka dai kamar haka bayan ka shiga cikin google play store ɗinka daga nan za ga ɗan alamun logo ko kuma ce account ɗinka kenan za ka taɓa shi kamar haka bayan ka taɓa shi za ka ganin gurin da aka sa manage app and device ɗin nan za ka taɓa shi kamar haka so idan ka shiga daga nan ga wani guri za ga an sa gashi nan kamar haka za ga an sa update available shi nan 65 update pending and one install pending haka yana nufin cewa akwai application guda 65 wanda suke da bukatan update da kuma guda daya wanda yake da buƙatar a karasa installing din shi an soma amma ko ba a ƙarasa ba so in kana so ka gansu zaka zo ka taɓa wannan wurin c detail din kuma kana so ka update din su duka ne zaka taɓa wannan update all din so in kuma kana so ka gansu ne ka zaɓi wanda kake so ka zaba ka yi update wanda baka amfani da su ka rabu da su so kawai zaka taba wannan wurin c detail din nan zai buɗe maka kamar haka sai ka gansu yanzu misali ni ina so in update wannan zan taba update din nan za ku ga ya tafi sama ya fara updating ba tare da wani matsala ba gashi kamar haka duk wanda nake so in update in shi zan taba shi ne kawai zai je ya ci gaba da update gashi kamar haka na san wani zai iya tambaya ko cewa me amfanin wannan update din amfanin update shine application din yana nan as usual yadda ka saba amfani da shi yana nan yadda developer ya feature din shi eh, ya developing din shi to amma kuma idan aka yi update ana nufin cewa an canza wani abu daga ciki kuma an karo wani abun da babu a cikin wannan applications din yanzu misali bari mu duba wani applications mu ga me aka kara so gashi kamar yadda kuke gani wannan google photo in suka ce we are introducing a new storage management tool to help you easily manage the photos that count towards your storage quota to kamar yadda kuke gani gashi suna gabatar da wani sabon tsari ne na cikin storage ɗinka yadda za ka rika ajiye fotunan ka dai a sauwaƙe a tsari ko kuma in ce a tsari dai haka so ko in kana son kai update ɗin sai ka taɓa update gashi kamar haka duk da gaje so ka update ɗin shi za ka taɓa shi ne kawai